Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif a sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 25 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jihar Kaduna da ke Najeriya rahotanni na nuni da cewa kashi 70 cikin 100 na manoma sun kaurace wa gonakinsu. su. Za kuma a ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kafa doka hana fitar da hatsi da shinkafa daga kasar a matsayin wani mataki na kauracewa fada kangin karancin abinci a kasuwanni. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman akan halin da garin Zungero tsohuwar headquarter Najeriya ke ciki. Amma kafin nan sai a gyara zama sauraron labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa hawa sharif a yau talata hukumomin afghanistan sun sanya doka a daukacin wuraren gyaran jiki na mata a fadin kasar bayan cikar wa'adin wata guda da aka ba masu irin wannan wurare na rufe kasuwancin su lamarin da ya sa dubban mata suka rasa ayyukan yi a kasar da ke fama da talauci tun bayan sake samun iko kusan shekaru biyu da suka gabata taliban ta rika tsangwama tare da tauye hakokin mata daban-daban da suka hada da yanke su daga samun ilimi da gurbi a aikin gwamnati wuraren gyaran jiki na mata sun kasance kaɗan daga ɗan abin da ya rage na abin yi ga matan ƙasar inda yawanci kan samu abin rike iyali daga irin waɗannan sana'o'i dokar da ta sa kasuwancin mata ire-iren waɗannan na wurin gyaran jiki kimanin dubu goma sha biyu rasa aikinsu da suka hada da dubu uku a kabul babban birnin ƙasar wanda ke da akalla mata ma'aikata kamar dubu sittin cewar ƙungiyar masu wuraren sana'o'i ta ƙasar afghanistan tun da farko dai ma'aikatar kula da kare ayyukan baɗala ta taliban ta baiwa wasu masu shagunan gyaran jiki da ake kira salon a turance wa'adin wata guda na su rufe wuraren kasuwancin nasu inda suka ce suna gudanar da ayyukan da suka saba wa musulunci cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar mai magana da yawunta ya bayyana cewa ire-iren waɗannan wuraren gyaran jiki na mata kan kuntata wa iyalan angwaye a duk lokacin da aka kai amare domin gyaran jiki a yayin bukukuwan aure ya ce kwalliyar da ake cikawa a fuska na hana mata yin alwala cikakkiya kafin yin sallah kana gashin da ake dasawa a ka da shingirar ido da ake leƙawa duk sun saɓawa shari'ar musulunci a yau talata majalisar ɗinkin duniya ta ce an fara aikin da aka daɗe ana dakon shi na kwashe man da ya malala daga wata daɗaɗɗiyar tankar mai daga tekun red sea a yemen da dadewa da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kula da kare muhalli su karka nema a gudanar da wannan aiki inda suka karka gargaɗi akan rashin kula da wurin a yanayin da aka kasance a tsakiyar yakin basasar yemen wanda ya haifar da tsoron yiwuwar fashewar tankar man da ka iya haifar da ninkin bala'in da ya afku a shekara ta 1989 na egma alaska wata sanarwa da ta fito daga sashen ayyukan ci gaba na majalisar ɗinkin duniya ta ce ana aikin kwashe man ne zuwa wata sabuwar tanka da aka yi malakabi da yemen da ake sa ran kammalawa cikin kwanaki sha tara sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce aikin wani muhimmin al'amari ne a matakin da ya kasance na gaba wajen kauce ma wani mummunan bala'i ga muhalli. A yau talata dakarun Isra'ila sun hallaka Falasɗinawa uku a yankin yammacin kogin Jordan. Sojojin Isra'ila sun ce Falasɗinawa 'yan tsagera sun harbi dakarunsu daga wata mota a birnin Nablus, abinda ya janyo dakarun suka buɗe musu wuta suka kashe su. Dakarun Isra'ila sun ƙara da cewa sun gano bindigogi uku da albarusai da kayan soja a cikin motar. harbin na baya-bayan nan na daga cikin jerin tashe-tashen haukula a yankin na yammacin kogin jordan da ya hada da samamen da isra'ila ke yi da hare-haren falasdinawa da yawan mamayar da yahudawa 'yan kama wuri zauna ke kaiwa akan ƙauyukan falasdinawa ana sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau talata ƙasar girka na fama da tsananin zafin yanayi da ya sa ma'aikatan kashe gobara suke fama da kashe wutar daji da take ci a yankin tsibirin rhode island da wasu yankuna wato wutar da ta shafe sama da mako guda tana ci inda ta rika turuko a yau talata a yankin tsibirin evia da kafo hukumomi sun kwashe mutane fiye da dubu ashirin daga rhodes mafi yawansu 'yan yawon bude ido da wasu mutane sama da dubu biyu daga kafo ma'aikatan kashe gobara a kasar ta girka na samun gudunmuwa daga takwarorinsu na kasashen turkiya isra'ila masar da ƙungiyar tarayyar turai masu hasashen yanayi na sa ran za a ci gaba da samun zazzafan yanayi na karin wasu makonni a nan gaba kafin akai ga samun sauki a zafin Hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta ce wani jami'inta ya gano wata nakiya da aka ajiye tsakanin 'yar tazara kaɗan da inda makamashin nukiliyar Ukraine na Zaporozhye yake. Hukumar ta IAEA e ta faɗa cikin wata sanarwa cewa an gana nakiyoyin ne tun a ranar Lahadi a daidai wani wurin da ya raba yanki na ciki da kuma waje da ke da haɗari. hukumar ta ce ba a gana kiya ba a bangaren da ke ciki tun farkon mamayar da rasha ta kai wa ukraine ne wurin ya kasance a ƙarƙashin ikonta hukumar kula da makamashin na nukiliya ta duniya ta sha gargaɗin rasha game da bala'in da ka iya faruwa idan aka samu haɗarin nukiliya labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu za mu fara da Najeriya. Duk da ƙoƙarin kutsawa dajin da 'yan bindiga ke buya da jami'an tsaron Najeriya ke yi a wasu sassan Kaduna da Plateau. Al'ummar yankin birnin Gwari sun ce suna cikin barazanar 'yan bindiga musamman ma ga manoman yankin. Al'ummar yankin na birnin Gwari sun ce akwai yiwuwar samun barazanar yunwa saboda manoma da dama sun ƙaurace gonakinsu sakamakon hare-haren 'yan bindiga a yankin. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikra ya aiko mana. Dama dai tun farkon damunar bana 'yan bindigan yankin birnin gwari suka aikewa da manoma buƙatar ganin sun zauna zaman sulhu kafin su noma. sai dai kuma shugaban ƙungiyar al'ummar yankin na birnin gwari malam ishaq usman kasai ya ce har yanzu fa manoman yankin suna cikin damuwa. Halin da ake ciki yanzu musamman idan ka ɗauki yankuna da dama har yanzu akwai wa'inda ba sa da daman da za su je gonakinsa ko a wannan satin sun bi manoma a wannan yankin inda suka je suka kashe mutum biyu a gonaki to a kuma cikin wannan satin sun je sun ɗauki mutane a maraban ajar yau kwana uku kenan a gonakinsu. Ina makomar noma kenan? Ai komar noma a wannan yanki na karamar hukumar birnin gwara akwai matsala sosai domin in dai gona ta wuce kilomita ɗaya daga cikin garin birnin gwari ina mai tabbatar maka babu wanda yake da daman da zai je wannan gona kai tsaye saboda haka kashi saba'in cikin ɗari ba na ba a noma innan gonaki ba. maganar matsalar tsaro a yankin birnin gwari dai na cikin manyan matsalolin da masana harkokin tsaro ke ganin akwai bukatar sauya salo manjoy hashin kwamitaya na da ra'ayin cewa dole ne jami'an tsaro su ɗauki wasu sabbin matakai bangaren birnin gwari kusan sojoji suna bakin kokarinsu don za ka ga zango-zango an zuba sojoji amma abin da nake so mu duba mu gani shine tsarin tsaron da ake bukata a wannan gurin ba na zuwa a girke sojoji ba ne a wuri daya saboda yan bindigan nan in sun san ga zangon da dan mai tsaro yake za su kauce su bulle ta wani wuri yana bukatan hada sintiri kuma sintirin nan ba na kananan sojoji ba da makamai sosai hadda helicopter da sauran jiragen yaƙi. haka sannan ba a tunkarar su tunkara ta bai daya sadda yan bindiga nan suka fahimci ka kawo sojoji zamfara sai su tsiyaye sai su dawo birnin gwari saboda sun san anan baka kawo soja ba in ka gama da can sadda zaka zauna sai su sake komawa can saboda haka dole a aiki na bai daya a coordinating din wannan aiki amma akwai sojojin da za a haka a kasar akwai su amma babu su ai akwai arzikin da za a iya daukar sojojin da za su yi haka akwai yara matasa da yawa inda suke suna da niyya su shiga wannan aiki amma ba a ba su dama ba duk da rashin tabbas na sulhu da manoma kan yi da yan bindiga dai wasu manoman yankin yankin birnin gwari sun riga sun yi wannan sulhu sai dai kuma shugaban kungiyar al'ummar yankin birnin gwarin malam ishaq usman kasai ya ce sulhun bai haifar da ɗa mai ido ba wannan yarjejeniya su karan kansa al'umman da suke wannan yankin suna da na sani saboda duk yankunan da aka yi wannan yarjejeniya da wa'in 'yan ta'adda a halin yanzu a gonaki in za ka tafi gonanka za su tare ka su caje ka in mashin ne za su anshe waya ne su anshe kuma akan samu matsala na kisan saboda ko a wannan satin sun shiga wani unguwa da ake ce ma unguwan bawa inda sun ɗauki mutane da dama akalla mutum talatin sannan kuma sun halbe mutane akalla mutum hudu wanda ɗaya ma yanzu haka yana nan kaduna. barazanar 'yan bindiga ga manoma da sauran al'ummomi dai na cikin jerin manyan matsalolin tsaron da wasu ke ganin ka iya haifar da yunwa da kuma karancin abinci idan dai ba kuma mahukunta sun gaggauta ɗaukan wasu matakai ba. isa lol ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. Madalla gaida Isa Lawal ikara da wannan rahoton. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu, inda gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kafa dokar hana fitar da hatsi da shinkafa daga kasar a matsayin wani mataki na riga kafin fadawa halin karancin abinci a kasuwanni. Lura da tashin farashin cimaka da na ababen masarufi da duniya ke fuskanta a halin yanzu ya sa hukumomin Nijar daukan wannan mataki a kasar. illolin canjin yanayi ke tauye ayyukan noma da damuna a 'yan shekarun nan wakilin murya amurka sulan barma ya aiko mana ƙarin bayani a takardar da ya aikewa mambobin gwamnati da sauran ofisoshin jagorancin lamuran kasa ministan kasuwanci alkash alhada ya sanar da waɗannan jami'ai ɗaukan matakin hana fita da hatsi da shinkafa daga ƙasar da nufin baiwa jama'a damar samun cimakar saye a kasuwanni a daidai lokacin da aka fara fuskantar karancinta a kasashe da dama matakin da shugaban kungiyar sai wadata mai kare hakkin masaya malamin manuri ke ganin ya yi daidai ba a jima ba burkina mali kuma yanzu daga karshe da yanayin din sun ɗauki irin wannan matakin to me dalilin wannan ke shine karancin abinci na ɗaya kuma tsadar abinci to wannan abin biyu su ne mafi yawa dalilai wanda yake da ɗan lambun tsimin shi a cikin kasuwanni kuma kowa fama ke a wannan abincin ya isa har lokacin da cimaka ta faro ta ta sabuwar damana to in ba a ɗauki haka nan ba sai ka ga abincin wanda ke da kwai na an samu labari kamar akwai tsada ko cikin najeriya ko kuma cikin benin ko cikin burkina faso ko mali sai ka ga ana fita da cimaka shi kuma alhali mu anan abin bai ishe mu wanka ba sosai to bisa irin wannan ne ake ɗaukar irin wannan doka mu ba mu gaba laifi tunda sauran kasashe su sun ɗauki wannan doka. Hatsi da shinkafa na kan gaba a mahimman kayan abincin da ake nomawa a wannan ƙasa sai dai yawan abin da ake samarwa bai kai adadin bukatun jama'a ba abin da ya sa babban kaso ke shigo ƙasar daga waje. Lamarin da ya sa Alhashi Habu Ali na ƙungiyar 'yan kasuwa ke cewa matakin gwamnatin zai tayar da 'yan Nijar daga barci. yana kokarin ya kare hakkin ƙasar shi da 'yan ƙasar shi saboda ga irin yadda damuwar take tahiya tana kaɗawa nan kuma nan ta kaɗa tunda yadda muka ga tahiyar damuwar dole ne gwamnati ta yi takatsantsan ga duk wani abu wanda ya shafi abinci wanda za a fitar da shi daga nan cikin ƙasar nan manoma da kuma ministan gidan gona da sauransu da mu 'yan kasuwa a ga yadda za a yi kowa ya koma gona wannan na wakana makonni kaɗan bayan da hukumomi suka janye harajin taki da na irin zamani da magungunan kwari da dai sauran kayan aikin manoma ana fitar da abinci daga nijar zai ba da damar tantance tasirin sassaucin da aka yi wa manoma in ji shugaban kungiyar voix de san saidu bai kamata ba abun da bai ishe mu ba a cikin mu gwamnati ta sa ido ana hudda shi waje wasu suna amfani da shi a cikin yanayi wanda mu kasar tamu ita kankanta tana bukatar shi. Tan miliyan kusan shida na abinci ne ake samarwa a kowace shekara a Nijar, sai dai wannan adadi bai taka kara ya karya ba idan aka kwatanta da bukatun jama'ar kasar mai yawan mutane miliyan 26 da 'yanka. saboda haka ya zama dole 'yan kasuwar kasar ke shigo da kayan abinci daga waje waɗanda aka kesa cewa sun kai gomman miliyoyin ton matsalolin tsaro da illolin canjin yanayi sun matukar haddasa koma bayan ayyukan noma a wannan ƙasa yayin da matsaloli masu nasaba da yakin rasha da ukraine ke haddasa cikas wajen shigo da kayan abinci daga waje sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton yanzu kuma sai rahoton mu na musamman akan halin da garin zungero tsohuwar hedkwatan najeriya ke ciki mustapha nasir ba tsari gare ka Zangeru gari ne da ke cikin yankin karamar hukumar Wushishi ta jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Masana tarihi dai sun tabbatar da cewa tarihin Najeriya ba zai kammalu ba har sai an hada da garin na Zungeru. Domin kuwa Zungeru ya share shekaru goma sha hudu yana zama cibiya ko kuma hedikwata na yankin arewacin Najeriya. kafin lokacin da turawan burtaniya na mulkin mallaka suka haɗe kudanci da kuma arewacin najeriya a sama da shekaru ɗari da suka gabata hasali ma garin zingeru turawan burtaniya suka yi aikin haɗa najeriya tsakanin kudu da arewacin ƙasar Masanin tarihi Jibril Muhammad Labaran kuma ɗan asalin garin na Zingeru ya yi waiwayi da Hausawa ke cewa adon tafiya. Domin kuwa ya bayyana dalilin da ya sa sarauniyar Ingila Elizabeth ta aminci da haɗa Najeriya. To abin da ke faruwa a duk lokacin da suka samu abokanan sana'a wato kwastomomi bayan 'yan watanni in suka dawo za a ce waɗannan kwastomomin sun mutu a sanadiyan rashin zama lahiya tsakanin mutanen arewa da mutanen kudu dan sai ita kun elizabeth sai ta ce to ita kasuwanta yana komawa baya ta yaya ne zai kasance za ta samu zama lahiya a ƙasar nan za ta samu zama lahiya tsakanin kudu da arewa ta tura su su zama ɗaya domin ta samu ta yi sayayyan kayan ma'adanai sai suka zauna a teburin shawara bayan sun zartar da cewa to su shiga wannan ƙasa namu su yi ƙoƙarin haɗa kanmu idan suka haɗa kan ƙasan ya zama ɗaya za su samu sa'an sayan kayan ma'adanai ba tare da an samu matsala ba sanadiyan da ya sa suka ta turo mutane kenan a zo don a haɗa kan ƙasa an turo mutane biyar zuwa shida wanda cewa shi loglugar shi ne mutumi sojan mulkin mallaka na farko da ya yi sa'an zuwa ƙasar najeriya shi wannan loglugard ya zo ta kalaba ne mutanen kalaba sun ba shi haɗin kai domin ya iso ƙasar najeriya da sojoji manyan sojoji guda ɗari biyu bai sha wahala a kalaba ba ya ɗiba ɗan shekaru da ya dubi najeriya sai ga cewa lalle babban ƙasa ce kuma arewa na da girma kuma tana da ƙarfi kuma arewa ta fi ko ina matsala idan ba ya samu kan arewa ba a ƙasar najeriya ya yi aikin banza bayan ya ɗiba 'yan shekaru sai ya ce sojoji su je su duba mashi wani waje da zai matsa sai suka yi kokari suka samu lokoja sai sake yo ayarin shi zuwa lokoja sai ana gaya mashi cewa najeriya tana da girma saboda haka nan idan ba ya matso cikin arewa sosai ba ya kama mutanen arewa to a haɗa kan ƙasa ya yi aikin banza sai ya ƙoƙarin samun wani waje wanda shi ne a binciken shi ya samo zungeru a lokacin ana kiranta dunguru A yanzu dai garin na Zingeru yana nan daram kamar yadda aka san shi, kuma yana da nisan kimanin kilomita 60 daga Mina fadar gwamnatin jihar Niger, amma kuma yana cikin wani yanayi na koma baya wajen samar da ababen ci gaban more rayuwa. Injiniya Aliyu Abdullahi mai sharhi ne a kan lamuran yau da kullum a jihar Niger, kuma ɗan asalin garin na Zingeru, ya ce garin yana cikin wani hali. Um, halin da gari ke ciki yanzu nan ba sai an faɗa ba. Mutanen garin sun sani, uh, mahukunta sun sani. Na farko, uh, zungeru yana buƙatan abubuwan more rayuwa da yawa saboda irin gudunmawar da ta bara a tarihi. Na farko dai shi rayuwa na ɗan adam bai iya yi sai da ruwa. Ba mu da ruwan sha a cikin garin zungeru. Akwai kwangila na famfo da aka bayar kwangilan nan tun zamanin obasanjo har yanzu ba a gama kwangilan nan ba buhari ya zo ya farfado da wannan kwangila yanzu zancen da ake har yanzu ana kan wannan aiki an farfado da aikin amma har yanzu mu sha ruwa ba na ɗaya kenan na biyu wutar lantarki zungeru yanzu gari ne wanda ɗaya daga cikin dam ɗin da ke samar da wutar lantarki na ƙasa a zungeru yake wanda ke da capacity na 700 megawatts na electricity amma ina mai gaya maka cewa zungeru babu wuta wutan mu dama can daga bidda yake sai an yi tahiyan kusan kilomita tasa'in daga bidda an ɗauko wuta a kawo zungeru muka zo muka ga wannan yanayi ba ma jin daɗi muka yi korafi aka zo aka ɗauke mu aka maishe mu kan layin ta gina mai 33 kva to duk da haka dai kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba saboda an wayi gari kai a yanzu da nike maka bayani babu wuta yau kwana biyu kenan babu wuta a cikin garin zungero a baya dai wani tsohon janaral na sojan najeriya wanda dan asalin yankin ne na zungero wato janar dan tsoho ushishi ya yi ƙoƙarin rubuta littafi akan tarihin garin na zungeru da nufin janyo hankalin duniya akan ci gaban yankin sai dai hakan bai cimma nasara ba in ji Muhammad Kabir Wushishi ma'aikaci a Majalisar Dokoki ta Jihar Niger. a cikin wannan maganar zugiru na akwai yunkuri da wani dan mu ya taba yi shine janar dan tsoho muhammad ya rubuta takarda title da zungiru the forgotten capital of northern nigeria don ya jawo hankulan gwamnatoci na gida da waje zungiru ta samu kulawa a matsayin na capital of northern nigeria da aka kwashe aka koma kaduna an yi abandon ba wani abu na ci gaba da aka samu a garin shine makasudin wannan takardar da ya rubuta to kuma har yanzu babu wani bayani tun da kuma har yanzu tun da aka yi wannan takardar nan wannan burin bai cika ba wa ya rubuta mu takardar ta gwamnatin tarayya ko ta jiha eh, a'a ya rubuta shi ne a matsayin littafi ne wanda duk kowa ya dauka ya karanta zai iya ganin abubuwan da aka yi lokacin mulkin turawa eh, wannan shine zai bada dama ya jawo ra'ayi ko hankalin mutane ɗaiɗaiku da kuma gwamnatoci amma gaskiya ba a cimma wannan burin ba zangeru da yanzu ba ruwa ba su da ruwan sha ba sos na ruwa ba wutar lantarki ba su da ba hanya sannan akwai matsala tsaro tana da kasuwa takan ci sau biyu sunday da wednesday Mm, wato uh, lahadi da laraba lahadi da laraba mm. an yi creatin din kasuwan lahadi ne saboda sojoji mm. ran da kasuwa ke ce wani zai suna bakin aiki ba da masu suke kasuwa su yi saboda aiki sai aka musu aka musu zabin ranar lahadi su rika zuwa cin kasuwar su to da akwai barikin sojoji ne a akwai barikin sojoji a wurin akwai West African Frontier Force suna da barak a wurin saboda lokacin da ta zama capital of Northern Nigeria akwai bukatar security shi yasa aka create wannan barak din to maintain security na'am eh. to yanzu zangero kusan in ka je ka ce wani ƙauye ne can wanda ma ba a san da shi ba me yasa haka ta kasance to gwamnati gaskiya ta yi abandon wurin ba garin bai samu kula wanda ya dace ba mm. a matsayin shi na babban headquarter na northern najeriya a lokacin da aka kwashe aka koma kaduna sai aka abandon wurin so akwai abubuwa da dama da gurin ke bukata kuma babu su kuma gwamnati ba ta kula da gurin bayan da ya kamata a yanzu dai akwai wata makekiyar makabarta da aka ce ta turawa ne da suka yi aiki na wancan lokaci sannan akwai wani kangon makeken gida da aka ce na tsohon shugaban kasar ne na farko wato dr nnamdi azukwe a lokacin mulkin umaru musa yar adwa dai tsohon gwamnan jihar niger dr ma'azu babangida aliyu ya yi wani yunkuri na bunƙasa yankin na zungeru ta hanyar samar da cibiya ta yawon buɗe idanu amma kuma lamarin bai yi nasara ba mun yi ƙoƙarin jin ta bakin sabuwar gwamnatin jihar niger ƙarƙashin jagorancin umar mohamed bago a kan lamarin garin na zungeru amma hakan ya ci tura fatar mutanen garin zungerun dai shine hukumomi su ba su kulawa ta musamman akan abin da ya shafi sha'anin tsaro da sauran ababen more rayuwarsu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. yanzu haka ana ja in ja tsakanin club ɗin paris saint germain psg da tauraron kwallon kafa na duniya na ƙasar faransa da asalin ƙasar kamaru kidan mbappe wanda ƙungiyarsa ta tashi daga ƙasar faransa zuwa japan domin shirye-shiryen atisayen ƙungiyar domin soma wasannin teburin kwallon kafa na wannan shekara na cikin gida da na ƙasashen turai saɓani tsakanin bangarorin guda biyu ya samo asali ne tun lokacin da ɗan wasan ya ce ba zai rattaba hannu ba ga sabon kwantaragin da club ya yi masa ta yi mai karewa kasancewa wanda yake aiki da shi a halin yanzu zai kare a shekara ta 2024 club din na paris saint germain psg ya umarci kiliyan mbappe da so tattaunawa da club din allah ilal na kasar saudi arabia wanda ya yi wa club din na psg 10 miliyan 300 na euro don sayan dan wasar kungiyoyi da yawa ne a nahiyar turai suka so tattaunawa da kungiyar ta psg paris saint germain da makiliyan mbappe din don sayan yansa kasancewa nasir al-khalifi shugaban kulob din na psg ya ce ba za su bar dan wasa da duniya ke zawarci ba ya arce zuwa wani kulob kyauta a ƙarshen kakar kwallon kafa ta shekara 2024 a dazu-dazu ne dai aka kammala wasan sada zumunci tsakanin kulob din paris saint germain psg da al nasir na cristiano ronaldo na kasar saudiya inda kungiyoyin suka tashi kunnan doki ba ci ko ina a daidai lokacin da ake ci gaba da wasannin wasannin kwallon kafa na duniya na mata a new zealand da australia kasar faransa ta shiga zulumi walau na kunnen dokin da kasar ta yi da Jama'ika. walau na jin ciwon da kaftan din kungiyar ta faransa wendy renar ta yi a lokacin gogawa da kasar Jama'ika. yar wasan na ci gaba da yin atisayi saman keke domin yiwuwar ƙara samun sauki a jinyan kafar ta ta dama gabanin karawar da brazil za ta yi da kasar faransa brazil inda ta wa panama kaca-kaca a wasanta na farko ci hudu da nema ita ko 'yar kasar holland lorena webes ita ce tawa sauran takwarorinta fintin kau a tseren keke na mata na tour de france a yau talata a kwanaki na uku 'yar kasar belgium van de velde ta so ta macewa 'yar kasar holland din gidan wuta inda matan biyu suka yi injallin jallin mita 100 kamin a zo karshe amma 'yar kasar holland lorena webes ta ta karce 'yar kasar belgium amma har yanzu kusancewa 'yar kasar belgium lote kopekki ita ce ke kan gaba bayan kwanaki uku ana fafatawa a tour de france na tseren keke na mata na wannan shekara ta 2023 duk da ya tseren na keke wanda ya kammala na maza na tour de france na bana jonas vingard dan kasar denmark ya samu tukwicin euro biyar. yayin da dan kasar slovenia ta de pogacar ya kaso makungiyarsa ta ua emirat euro dubu dari biyu da wannan dai shine karo na biyu biye da juna ta dan kasar denmark din ya samu wannan nasara duk da yake bai sha da daɗi ba a tseren keke na tour de france na wannan shekara ta bana a hannun dan kasar slovenia ta je jefo gashar abar kuɗi miliyan biyu da dubu dari uku na euro ne akan raba ma kungiyoyin da suka shiga tseren keke na tour de france na maza na wannan shekara ta dubu biyu da ishirin da uku haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga takaitattun labarai A yau talata hukumomin Afghanistan sun sanya doka a daukacin wuraren gyaran jiki na mata a fadin kasar bayan cikar wa'adin wata guda da aka ba masu irin waɗannan wuraren sana'o'i na surufi. Lamarin da ya sa dubban mata suka rasa ayyukan yi a kasar da ke fama da talauci. a yau talata majalisar ɗinkin duniya ta ce an fara aikin da aka daɗe ana dakon shi na kwashe man da ya malala daga wata daɗaɗɗiyar tankan mai da ke tekun red sea a yemen da daɗewa majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kula da kare muhalli suka rika neman a gudanar da wannan aikin inda suka rika gargaɗin cewa akan wato rashin kula da wurin a yanayin da aka shiga ciki a yakin basasar yemen a can baya ya haifar da tsoron yiwuwar fashewar tankan man da ka iya haifar da ninkin bala'in da ya afku a shekara ta 1989 na exxon valdez a alaska a yau talata dakarun isra'ila sun hallaka falasɗinawa uku a yankin yammacin kogin jordan sojojin isra'ila sun ce falasɗinawa 'yan tsagera sun harbi dakarunsu a cikin mota a birnin nablus abinda ya janyo dakarun nasu suka buɗe wuta suka kashe su dakarun isra'ila sun ƙara da cewa sun gano bindigogi uku da albarusai da kayan soja a cikin motar harbin na baya-bayan nan dai na daga jerin tashe-tashen hankula a yankin na yammacin kogin jordan da ya hada da sumamen da isra'ila ke yi da hare-haren falasinawa da yawan mamayar da yahudawa 'yan kama wuri zauna ke a akan ƙauyukan falasinawa a yau talata kasar girka na fama da tsananin zafin yanayi da ya sa ma'aikatan kashe gobara fama da kashe wutar daji da ke ci a yankin tsibirin rhode island da wasu yankunan wutar da ya ta shafa sama da mako guda tana ci inda ta rika turoko a yau talata a yankin tsibirin evia da kafo hukumomi sun kwashe mutane fiye da dubu ashirin daga rhodes mafi yawansu 'yan yawon bude ido da wasu mutane sama da dubu biyu daga kafo To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mi sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe bisa rasuwar mahaifiyarsa Allah ya ba su haƙurin rashi amin. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya. Albam alkhairi.